ainihin sha hudu da watan uku watan maris tare da albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida muna jirga godiya da allah da tattara da wurin ma'aunin masallacin wandarka da ke nan bayan islamiyya cikin garin boko a garin boko a jihar biyu da nigeria da ba mu damar yin wannan sallah da su a cikin gobe tare da babban da na hagu da ana na hamsa mana inda muka gudu kuma ya ne mana allah mai kama wannan ruwa ta da ta gudu da albarka kai ma da ke cikin wannan zan da wani ciki da su a rayuwar mu ta duniya da lahira allah ta da wani tattali da ta fata musulunci da musulunci وما كان بالتأكيد ولا تمثل ذاتهم القلوب والربانية وبتمام الدين السلامة muna cikin tattaka ta hudu wanda zai yi magana a kan alkur'ani wanda kuma shi ta ce tattaka nau'i girma a cikin tasirki na wani wata don shi ta ƙur'ani a cikin wanda wata aka tsoka da shi mun ji wasu gwalagwalai a cikin wannan tattaka mun ji cewa wani eh, shi karatun alkur'ani magani sannan mun ji cewa karatun alkur'ani yana yayo damuwa da rage karatun alƙur'ani sadari ne na samun mutuwa da kuma rahmar allah su hannu da yau za mu yi a gada hudu kuma ina da mahaifiyar su zama da gobe sha Allah mu ke gargarewa to za mu ba abubuwan da kai a gurguje don mu samu da zama eh, abin da ta kawo sarka ta hudu ko ainihin wato wannan hudu da yake wannan zarkar asra'u al-qur'an hatta yakuna nuran min fi dunya wa dhufran min fi al karanta qur'ani saboda ya zama so wani haske da mai karantawar a nan duniya ko karanta shi yana zama haske ne da mai karanta shi a nan duniya kuma ta nabi tattali ajiya a ranar tashin kiyama ta ko wannan biyar a shi wannan taska ikra alquran hatta yubada bil iman karanta alqurani saboda karuwar imani karanta imani alqurani yana kare imani jauhari na shida ikra alquran hatta la tuksala min al-jahilin ka karanta qur'ani dan kada a rubuta cikin da ma'ana karanta qur'ani yana hana a rubuta cikin da tanka ta bakwai ko kuma ainihin gwal na bakwai a cikin wannan tanka yasra al-qur'an hatta hafan ala dibalin min al-hasana mai karanta qur'ani ina samun waɗansu yanki na lada girman sa kamar yankin kamar girman dutse sai ka duba irin dutsen da ka ya fi girma a garin to yanzu dukkan da ka karanta qur'ani za a baka lada wanda girmansa kowanne daga shi ya kai girman wannan ne wani na takwas a wannan taska ya tsara da ƙur'an da an zama kairu ne da duniya wa mafiya wanda ya karanta ƙur'ani ya karanta abin da ya fi duniya da ba ɗaya da abin da yake cinta a kai an gane ku waɗannan maganganu duk hadisai da ayoyi sun tabbata a kansu wannan tara a wannan taska ya tsara da ƙur'an hatta yusaha alaika abuwa mu khairu al-kathira karanta alkur'ani ya sa buɗewa mutum ƙofofin alkhairi masu yawa za a buɗe maka ƙofofin alkhairi waɗanda suke masu matuƙar yawa wani na goma a wannan zarka da karai ƙur'an hatta yuhibbaka Allah azza wa jalla wa takuna min ahli ka karanta alqur'ani ko ya karanta alkur'ani yana shiga cikin mutanen da Allah yake so kuma ya shiga cikin dangin Allah da ya tabbata annabi ya ce kowanne komai yana da dangi dangin Allah su ne makaranta alkur'ani don haka karanta alkur'ani taskacin a cikin wannan wata ka yawaita ya don wannan albarka saboda samun ce na duniya da lahira sannan karanta alkur'ani haifar da ta gaba ina zamantowa sababi na samu iyayenmu da karanta shi su samu rahama da aka da Alƙur'ani ko na saboda wani sannan karanta mai karanta alkur'ani ana kare shi daga zaniya da bata da zo bata daga kan hanya mai karanta alkur'ani ina tsira daga fitanar kabari a ranar tashin lokacin da ya mutu da bayan tashin alkiyama mai karanta alkur'ani ina tsare shi daga azabar wuta ranar kiyama ƙur'ani zai zai shi masu karanta shi daga shiga wuta karanta alkur'ani yana mai karanta ƙur'ani ina samun ceto na alkur'ani din a ranar tashin kiyama mai karanta alkur'ani ƙur'ani yana tsare shi har zaman ya wanzar da shi akan ke shiga aljanna ta yadda insha Allah sai ya shiga aljanna haka nan mai karanta qur'ani yake kuma kokarin haddace shi zai za a kai da shi ran kiyama karanta qur'ani kamar inda ka kasance kana karantawa iyakar darajar ga gidan aljanna iya aya ta karshe da ka tsaya a lokacin da kake karatu to aka karanta qur'ani kenan ina samun rubutun daraja gidan aljanna mai karanta qur'ani ina samun matsayi a can koyon gidan aljanna tare da asafaratul kiram waɗansu mutane waɗansu halittu masu kima masu daraja da su ne zai zauna ainihin a gidan aljanna mai karanta alkur'ani ina ainihin ina samun tsaro daga koma rayuwa mafi kaskanci a ce ya koma nan zai yi nan zai yi tashi don cin sanashin da sauransu zai samu tsaro da gona mai karanta ƙorani ana tsare shi daga mutumar dujan in dujan ya bayyana sharrinsa da tasirinsa da zai masa ainihin illa an gane to dai wannan tarka ta alƙur'ani ta kunshi gwalagwalai masu yawa kusan da guda goma sha bakwai wanda ya kamata duk mu ba ta tafka ta biyar a wannan eh, abin nan shi ne a takwa azumi wuri ne na samun takawa tsoron allah hannu wa ta'ala abin da ake cewa takawa kuma da ba bi layi imanin wa hisaban amran wa nahya kamar da al'allama ibn al'ayyu yi masa ita a yi abin da ake cewa takawa ne mutum mai aiki bisa da'a ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya bashi umarni ya imanin ina da imani wahdi saban ina da neman lada amran wa nahayin a umarni da hali sai aikata abin da Allah ya umarni da ya aikata a matsayin mai imani ya yi imani da wanda ya umarce shi ya gargata shi kuma ya gargata alkawarin da ya farta cewa idan ya yi zai ba shi da haka wannan wata wata ne da ake samun wato takawa a cikin amma amfanin takawa ina da yawa farko dai in mutum yana da takawa allah zai fitar da shi daga kowane kunci na arziki ma'ana talauci da yake ciki da wata damuwa in dai mutum yana da takawa والله سبحانه وتعالى يرتدش لا mun يرزقه من حيث Allah يحتسب الله هنا takawa ta inda baya بايع ina daga amfani da fa'ida ta takawa mai takawa ina dace da samun soyayyar allah da mala'ikunsa kuma allah ya rubuta masa karbuwa a ban kasa sai ya zamanto mai faɗa a ji a ban ina daga cikin fa'idar takawa samun albarka daga sama da ƙasa dukkan da mutum yake da takawa ko al'umma ke da takawa za su rinka samun albarkatu na sauka da su daga sama haka nan takawa kan sa a tsarin mutum duniya kana yi tsoron iyali kada ka mutu su shiga wani yanayi ka zama to kana da takawa ka tsoron Allah Allah zai zama to a bayanka a cikin iyalanka haka nan mai takawa ina kan Allah ina kasancewa tare da shi zai karfafe shi zai taimake shi zai shiga cikin al'amuransa fa'idar takawa ta shida ana samun albishir a duniya da lahira a nan duniya za a rage maka albishin da ganin nasara ko da lokaci ko abin da yake matsala ce kai ina zaman to alkhairi ne a gare to sannan lokacin mutuwa za a maka albishin kar ka samu damuwa kar ka duk cikin jiki za ka bar duniya kar kuma ka tsoron za ka je lafiya ina daga fa'idar takawa tsira daga ainihin wato matsalar tirafi ranar tashin alkiyama da kuma tsira daga fadawa cikin wutar jihar jahannama ina da tafayar takawa ta takwas za ku sun zai sami abinci a ranar kiyama lokacin da kowa da kowa yana cikin dajin hankali ina daga cikin abin fa'idar zai mutum zai shiga cikin magada aljanna saboda aljanna allah ya gajar da ita ga masu takawa ne masu takawa su suke shiga aljanna allah ya sa da masu su fa'idar takawa ta goma su masu takawa ranar kiyama ba a tashin su zuwa gidan aljanna suna tafa kan kafafunsu a'a Allah subhanahu ta'ala zai ba su wani abun hawa wanda shi za su hau tafi gidan aljanna ina daga fa'idar takawa ta sha daya Allah subhanahu ta'ala ina ba masu takawa lada ribi biyu ina ba su lada ainihin ribi biyu wannan abin nan kaɗai ke na daga cikin da kawa wanda ya kamata a ce duk mun eh, abin nan mun gamu wannan ɗabi'a taska ta farko shida a cikin wannan ainihin wata shine asbabat haƙuri ana koya mutane haƙuri a cikin wannan wata haƙuri shine mutum ya tsare kansa daga aikata abin da ainihin ba a so ya aikata ko tsirtsarsa kansa ya aikata abin da ake so ya aikata wanda zuciya ba ta so na daga fa’idojin haƙuri allah subhanahu wa ta'ala yana farin ciki da wanda ainihin wato yi haƙuri idan mutum ya zama yana da haƙuri to allah subhanahu wa ta'ala ina yin farin ciki ina daga fa'idodin haƙuri mai haƙuri allah subhanahu wa ta'ala yana ba shi lada ba tare da lissafi ina daga fa’idojin haƙuri allah ina son mai haƙuri ina da fa'idodin haƙuri allah subhanahu ta'ala yana son ainihin mutumin da yake wato ina tare da mutumin da yake mai haƙuri tafka ta bakwai a wannan wata shine tuba tuba shine mutum nemi gafara da rufin asiri na ubangiji daga wani zunubi da ya aikata wanda allah subhanahu ta'ala zai iya masa azaba a kansa ya nema Allah subhanahu wata'ala ya yi to na daga fa'idodin shi tuba din nan idan mutum ya tuba Allah subhanahu wata'ala zai farin ciki da ya yi tuba kamar inda wanda kayansa suka kora kuminsa ko abin hawansa ya kasa a cikin daji kuma yana da a cikin sahara kuma kayansa da gudurinsa da komai nasu suna kan rakumi kagan ya ga rakumi da zai da daji zai bari ubangiji subhanahu wa ta'ala ina farin ciki da ba ta idan ya tuba daga nabi ina daga fa'idodin tuba Allah subhanahu wa ta'ala ina son masu tuba ina daga cikin fa'idodin tuba shi tuba din tafarki ne na samun rabota a duniya da lahira ina daga fa'idodin tuba idan mutum ya tuba ana kankare masa kurakuransa kuma yana zama zuwa sababi na samun damar shiga aljanna na daga fa'idodin tuba waɗancan miyagun ayyuka da mutum ya yi ba gudun su kawai za a yi a sai a mutum ya mata su zaman zo kyawawan ayyuka ina da daga su ba, mala'iku masu girma suna kiran suna yin fari ga waɗanda suke tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai dukkan da mutum ya tuba sai mala'iku su ya ubangiji ga ba ka ya tuba Allah ka gafarta maka sarka ta takwas a wannan wata shi ne almasfira wato gafara akwai lokacin tsakanin gafara da tuba tuba ana yin sa yawanci daga laifi shi ne istighfari ana yin sa ne don jin daɗi an gane ko kuma bayan kai wata ibada Allah ya baka damar yin wani abu to kar ka samu gururi sai ka ce Allah ka gafarta mana ina daga fa'idojin ainihin istighfari ainihin wato mutum ya riski wannan wata na ramadan wato idan kana yin istighfari to Allah subhanahu wa ta'ala ka riskar da kai zuwa ga wata ramadan ina daga cikin fa'ida ta shi shine samun damar yin tarawih saboda mutum yana yin istighfari to Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana kyautata halayensa yana kyautata ɗabi'unsa saboda haka duk wani abu da zai kusantar da shi zuwa ga Allah zai rinka ƙoƙarin aikata ina daga fa'idar istighfari fari da samun daren da su kadari saboda wancan yanayin da ya samu na samun fari to Allah subhanahu ta'ala yana ta kusantar da shi zuwa ga ainihin wato samun nasara ina daga fa'idar fari mutum zai je umra Allah subhanahu ta'ala sai baka da umra ko da baka je kai umra din ina daga ainihin fa'idar fari. samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ɗaukaka ainihin a gidan aljanna an gani to da haka shi istighfari din ina da muhimmanci kwarai da ina daga fa'idarsa ainihin ina tsarkake zuciya daga kowace irin tsatsa ta ainihin sabo da zai ina daga fa'idar istighfari ainihin dawwama akan istighfari yakan zama to lamuni ne daga uzuba da azaba a duniya da lahira istighfari sababi ne na samun yalwar arziki istighfari ainihin ina da taimaka mutum ya sami kwanciyar hankali ya sami nutsuwa ya sami jin daɗi kyakkyawa a rayuwar ta duniya da lahira istighfari sababi ne na samun tsira daga azabar wuta a ranar lahira da ma cikin kabari istighfari sababi ne na samun rahmar Allah madaukakin sarki a duniya da lahira istighfari sababi ne na shiga aljanna istighfari sababi ne na samun matsayi da darajoji a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a duniya da lahira istighfari ina kawo yayewa ina kawo farin ciki ina kawo walwala ga mutum a rayuwarsa ta duniya da lahira istighfari kan sa a baiwa mutum hannun littafin a hannun dama a ranar tashin kiyama istighfari Allah ya yi alkawari wanda ya yi istighfari zai gafarta masa ashe samun cikawar alkawarin Allah da samun gafara wanda shi ne abu mafi girma da ɗan adam yake so to lallai wannan babban dace ne babban nasara ce wadda ainihin wato babu asara ko abin nan tankaro a cikin ta to muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana gora, insha Allah Allah kai mu sai mu ka ainihin abin da ya rage gobe da muna roƙon Allah subhanahu wataala in ya tsare da yawan zuwa gobe Allah ya sani tsare mana imanin mu tsare mana addinin mu tsare mana rayuwar mu tsare mana lafiyar mu tsare mana iyalan mu tsare mana dukiyoyin mu da tsare mana mutuncin kuma rayuwa ta kare da kuma da ya kan iska da imani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 啊。